wato abin da ya auku a kan wannan ishu shine akwai cansu waɗanda kwamitin da ita majalisar da ta ta kafa wanda ta ce ya diba mata waɗannan abubuwa ya kawo mata rahoto domin ta ɗauki matakai a gare su hmm. cikin rahoton su akwai wani eh, ƙaramin sashi wanda a ciki ne inda babban magana ita ce a wannan sashi shine inda ya mace za ta iya canza ƙasar ta in ta ga dama bisa ga sanadiyar aure. to a ƙarƙashin wannan sashen sai aka saka wani akwai ƙaramin sashi wanda dama yana cikin constitution wanda ya ce duk ya macen da ta yi aure ta isa ta zama mata aure a shekarunta kaga wato ya nuna cewa tsarin mulki ma a wannan lokaci bai ce ya kayyade wasu shekaru wanda sai mace ta kai gare su za ta iya aure ba domin abin da ya ce duk macen da ta yi aure to ta cancanta ta zama mata aure bisa ga shekarunta to wannan shine su kwamitin da ke tsarin dibawa wadanda majalisar dattawa ta kafa suka ba da shawarar cewa a cire wannan kaga yan an ka cire shi shedanci na iya shiga ciki wanda wani zai iya tazowa ya ce ai ka a wani matar da bata kai shekaru ba wanda kaga wasu daga cikin jinsin Najeriya wanda addinin su ya ba su dama ba zancen sai mace ta kai shekara kaza ka a mata aure muna gudun na nasariya ta shigo ciki a ce a sai mace ta shekara kaza nan za ta iya balaga kafin ta yi aure to wannan shine abin da kusan ya kawo rashin fahimta a cikin majalisa na cewa a cire wannan ah, ayar dokat wanda da aka fahimta ah, musulmai suka ga ba daidai ba ne ba zai dace ba don haka yi hakan ga wani shiɗanci na iya shiga cikin na cewa a sai mace ta shekara kaza za a iya aurar da ita. Sanata sabi'u shin menene a musulunci ma menene balaga ne shin mace ta soma al'ada ne ko kuma wato hankali ya zo mata? imam wannan al'amari ne na malamai amma idan hankali na kasan kuma shi addini ba aiki da hankali amma ina ganin cewa balaga idan mace ta kai ga ganin wasu wani yanayi ya canza mata kamar al'ada da sauransu a hankali ai mutum na iya shekara ma hamsin baya da hankali Allah kuma zai iya baka hankali a cikin shekara goma sha takwas kuma abin da bai kai da haka ba amma ina tunani ina kyautata zaton su malamai sun jinkirta amin sun jibinta abin da ne bisa cancanta eh, um, me ake ce ba eh, kace shin eh. sun sun jibinta shi bisa ga al'ada al'ada eh wanda in mace ta ga wannan yanayi ta ga wannan canji a tare da ita to ana ɗaukaka zaton a lokacin ta kai minzalin da za ta iya ɗaukar haƙoƙa kuma eh, sharuɗa da eh, dokokin addinin musulunci su waje ga kanta. Sanata Sabiyawo a ƙasashen Hausa aka fi fuskantar matsalar samun mata da aka aurar da su saboda ba su yi ƙwari ba suke fuskantar matsalar su haihu sai su samu matsalar larurar ta yoyon fitsari da dai wasu nau'in matsaloli cewa saboda shekarunsu bai kai ba aka aurar da su. baka ka gani wannan yana daga cikin matsaloli da ya ake neman a sa wannan batu na ƙayyade shekara? niya nawa ba zan ce haka ba domin in kan lura komi zuwa yake yi sa'annan a matsayinka na musulmi abin da duk ya ba mai iya hana yanzu a yan kan lura can can da wuri sanata baka jin cewa eh, rashin eh, kwarin mace hujja ce da ke sa a samu matsalar ta yoyon fitsari eh kware kuwa likitoci sun faɗa kuma ba na da hujja da zan cewa ba gaskiya bane sannan kuma addini na musulunci ya ba da nashi hujjoji shi ma ba na da ikon da zan cewa ba gaskiya bane ina iya ma karyata likitoci amma ka ga addini ba zan karyata shi ba shi addini da ce tilas a yi aure da shekara takwas ko kuma ci a yi mata aure ba tare da ta yi kwari ba amma kuma bai hana a yi mata hakan ba saboda ɗaukar tsammanin cewa wanda duk wannan matsala ta same shi ko kuwa ya ɗaukar makansa wannan lalura na ya aure mace da ba ta da kwari zai iya haƙurin da zai bari har ta yi kwari To amma amma ba a bari ba tunda ana samun da yawa da yawa daga cikin su da ke faru suke fuskantar wannan larura da alama cewa mazan ba sa hakuri ana dai auren kuma shi kuma sabu to kaga wannan kaga wannan kuma wajibi ne ga iyaye eh, su ɗauki matakin da za su kare su amma abin da addini ya hana kai mutum baka isa kace ba za a yi shi ba amma kai uba kuma in ka ga cewa wannan matsala tana iya shigo to ya wajibi ne kai kuma ka kari abin da na in ka zo sai ka yi sharuɗa da mutum to wani wannan yarinya ka ga ga halin da take ciki ba ta yi ƙwarin da ya kamata ta je ta yi zama aure ba ban sani ba ko za ka iya haƙuri har Allah ya sa ta samu ƙarfi a jikinta wanda za ta iya lalura aure wannan duk yana iya aukuwa. sanata sahabi ya u ɗaya daga cikin wakilan majalisar dattijan najeriya mun gode ƙwarai da gaske da samun lokaci a ta mu fahimtar aikace aikacin ita wannan majalisa ala saka da alkhairi da kuma fatan za a sha lafiya. ina godiya ƙwarai